بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمه الله muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka rana ta laraba wacce take ita ce rana ta goma sha biyar ga watan jimada saniya a wannan shekara ta dubu biyu laraba da ce daidai da goma sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha 2011 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi sharhu sunna na al'imam al-barbahari wanda yake bayani filla-filla daki-daki akan abin da ya shafi sunna kama daga abin da za a kudirce a zuci da abin da za ka aikata da gabai da abin da za ka mu'amalanci musulmi da shi da abin da za ka mu'amalanci musulmi ɗan bidi'a ma'ana bidiyar da bata kashe kafirci ba da abu yadda za ka mu'amalanci kowa da ita bayani kenan na sunna ɗin baki ɗaya isa mana yake mana bayani filla filla da kuma yadda za ka nemi ilimi da auren wa za ka nemi ilimi ɗin a matsayinka na ɗalibi ko a matsayinka bayani dai filla filla kamar da yake a ciki a yau za mu tashi gaba ta 146 inda al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara wanda yake ya rasu a shekara ta nawa shekara ta nawa 329 barakallahu fikum inda ya rasu a shekara ta 329 yake cewa wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha al-kitab wa huwa mustarshidun فكلمه وأرشده وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نهيت عن جميع هذا جدا وهو يزيل عن طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم مالك شوى wa idza sa'alaka ahadun idan wani mutum guda ya tambaye ka wannan mutumin mace ne ko namiji idan mutum ya tambaye ka an mas'alatin dangane da mas'ala ɗaya fi hazal bab a wannan babi a wannan bab malamai suka yi bayani guda biyu ko suka ce bab ɗin wannan littafin baki ɗaya wani ya tambaye ka wata kalma ko wata matsala daga cikin masail din wannan babi wannan littafi na sharhu sunna ko kuma a'a hazal bab wannan babin da muke magana a kan shi na al asma wa sifat a inda waɗansu suke huluwi suka siffanta Allah ta'ala da dukkan siffofin da suka dace dan adam a'udhu billah da Allah ta'ala ya ce bal yadahu mabsutatan sai suka ce ai hannaye irin da aka san su a'udhu billah yana kamar yadda zaidu daga cikin mutane yake da hannayen shi guda biyu irin waɗannan hannayen irin su ne suka siffata Allah ta'ala da su a aga wannan ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ulwan kabira sai kishiyarsu kuma suka kore dukkanin siffofin su ba sai da cewa ubangiji Allah madaukakin sarki yana da hannaye ba misali nake bayarwa ma'ana hannaye da sifati da al-asma wa sifat sunan Allah ta'ala da sifofinsa to wasu kuma suka ce ba su yadda da waɗannan kwata-kwata ba daga ba su yadda da Allah ta'ala yana da suna ba in ka ce ar-rahman shi bai san bai yadda da wannan ba kaga wani ita tsantsar a gidan mushrikai da Allah ta'ala ya ce wai za qila lahum sujudu lir-rahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadu nufura qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna isa ma ne yace idan wani ya tambaye ka a wannan babi na al-asma' wa sifat to kada ka sha'afa masu tambaya akalla sun kasu kashi biyu shi yasa ya ce wa huwa shidun, shi wannan mutumin yana neman shiriya domin fi'ilinsa shada ne kaga ala kenan yana neman shiriya gafara istaghfara ya nemi gafara kenan shine shada, yana neman shiriya yana son ya gane mutum ya tambaye ta yana son ke mai bayani akan al-asma wa sifat kuma yana son ne don ya gane to fa kallimhu ka tsaya kai magana da shi wa arshiduhu ka ɗora shi akan daidai wa idza ja'aka idan mutum ya zo maka mutum nau kenan na biyu ka yana jayayya da kai yana muƙabala da kai fahzarhu ka kiyaye shi dan dama zai tambaye kai ne akan akan tambaya zai fara yi sai ka fahimci cewar tambayar nan da zai yi ba gaskiya yake nema ba so yake jayayya to sai ka kyale shi ka kauda kai ka kyamsa mishi tambayarsa shi yasa wannan mutumin da ya zai yana tambayar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah gani da sa sai ya ce da shi ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yasalu ruziqal huda Allah ya ba da kyauta ta shiriya man lil hidayati yasalu ga dukkan wanda yake tambaya dan ya shiru ga dukkan wanda yake tambaya dan ya gane dan kaga akwai wanda yake tambaya yan kure haka kawai zai kwararo tambaya dan ya samu mutane ta tashwishi ya harge kwakwalan mutane ya rikitar da mutane wannan ba za a saurare shi ba domin mutumin da ya ƙetaro sahu ya zo ya sami imam malik ibn anas ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa wa kaifa stawa rahman alal arshi stawa yaya yi a uf billah imam malik ibn anas zufa ta kama shi ya ji tambayar da bai taɓa jin irin ta ba ya ɗaga kai sama ya ya sunkuyi da kansa ya ce alistiwa'u ma'alum daidaituwa ka ai wannan sananne ne wal kaif majhul ya Allah ya daidaitu wannan babu wanda ya sani wasu'alu anhu bid'a tambaya akan wannan ya daidaitu kuma bid'a ce wal imanu bihi wajib yin imani kuma da Allah ya daidaitu wajibi ne sai ce akhrijuhu annan ku fitar da shi sai umarci ɗalibai suka fitar da shi na fata mun gane irin waɗannan al'amurra ɗin saboda haka a zamantakewa a ko'ina za ka ga mutum zai tambaye ka sawan tambaya ta aƙida sawan tambaya dai ta neman sani zai tambaye ka ne dan tambaye ta buɗe mishi ƙofar jayayya da kai ƙofar rikici da kai to kai garka buɗe mishi sai ma ka ƙi bashi amsa tunda daman ba ya zo ne don neman shirya ba amma kun yana tambaya ne dan an yi karatu bai gane ba yana son ya gane ko ya ga cewar ka ɗara shi fahimta to yana so ka kai mai bayani wannan kofa buɗe take sai kai mai bayani mutum kuma ya nemi ubangiji Allah madaukin sarki ya tsarkake mana zukatan mu baki daya sai mana yake fa inna fil munazara ka sani lalle abubuwan da ke cikin muqabala dan ita muke kira da Hausa za a yi muqabala a wuri kaza ana gayyata muqabala ana sanar da muqabala amma a larabci ba kiran ta muqabala munazara ake cewa yace abin da ke faruwa a cikin jayayya akwai almira na farko dai almira'u shine jayayyar da babu wani alheri a ciki mai jayayyar da babu alheri a ciki zaidu da amru suna jayayya sai amru ya tabbatar da ga gaskiya nan ta bayyana a hannun zaidu sai ya bi to haka ke ne yanzu kowa yana kare ra'ayinsa ba kare addini ba shine almira jayayya da take kaiwa ga cewar ba gaskiya ake nema ba isa ma ne ce to akwai wannan wal jidal akwai jidali a ciki wal mughalaba akwai neman galaba kowa yana neman galaba akan na kusa da shi wal husuma akwai rikici watakila haka har ya haifar da husuma don wannan ya zo da ɗaliban shi wannan ya zo da ɗaliban shi idan malamin su ya ba da caji ya ba da caji ya ce kabara ko ba ke ba idan wannan suka ga sun ki kabara kenan malamin su ya dakata sai shi kuma wannan zufa ta keto mai bai san daga yana zai kama ba daga kabara kuma sai me sai yi kuma kaga Allah ta'ala ya sauwake duk irin waɗannan abubuwan maimakon su kawo kusa sai ga suna daɗa yin nesa da juna wal ghadab da fushi ina fata mun fahimci wannan da kyau duk yana faruwa akan wannan malai yace wa qad nuhita an jami'i hadha kull hadha jiddan kuma hakika an hana ka akan waɗannan baki ɗayan su ba kai babu su babu kai al ghadab an hana ka rasulullahi yace la taghdab ma'ana duk wani abu da zai sa ka yi fushi kada ka kama hanyar allahumma sai dai in tabi'ata ne ya same ka to kuma duk ana samun irin waɗannan abubuwa a cikin a cikin munafara wa huwa yuzilu an tariqal haqqi kuma irin wannan muƙabala tana karkatar da mutum daga tafarkin gaskiya domin zai ga gaskiya ta bayyana a bakin dan uwansa ya je ya karba wannan zai sa shi ya bankarar da waɗansu ayoyi don ya cimma manufarsa kai in aka samu wani marajin tsoron Allah din a take sai ya kirkiro larabci ce manzo Allah ne fara ya yi manzan Allah ƙarya domin me wai domin ya samu galaba akan abokin hamayyarsa Mana ya ce wa lam yablughuna da ɗai mukan bayani bai zo mana ba an ahadin min ha'ina da ɗaya daga ɗaya daga cikin malaman mu na fiqhu ashe dai al ha ba jami'i ne na fiqhi ba to ashe akwai malaman fiqhu kenan tintini to me yasa yanzu aka zo ana ta gudun fiqhu a ce hadisi ne ke ma za ka karanta ta gane eh kuma a yanzu ka karanta hadisin man masa zakaru falyatawadda kuma hadisin da ibiyo bayan shi fa inna fa innahu udwan min jasadika aw kama qal kuma ka ce za ka karanta hadisin ya gani misali rana tsaka kawai a kama kin fiƙihu a rasa ka rasa wannan wahayin shedan ne ya zo shiga cikin samari a ce wani ai maganganun malamin fiƙihu ne ka kuma abin da malamin faɗa yace wala mai bulughana an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina da malamanmu ba mu samu labarin cewar ɗaya daga cikin malamanmu ba ko ɗaya daga cikin malamanmu da suka fahimci addini suna fuqaha annahu nazara cewar yayi muqabala aw jadala ko yayi jayayya da wani aw khasama ko yayi rikice da wani eh to amma kuma akwai riwaya cewar imamu shafi'i rahimahullahu azza wa jalla yayi tattauna da wani haka nan imam ahmad bin hanbal ya tattauna da wani kuma ga malam ya ce bayani bai zo mana ba sai malamai suka ce abinda malam yake nufi shine abin da ya lissafa jaye da ke haifar da rikici jaye da ke kaza jaye ke kaza amma imam shafi shi ya tattauna da wani kun ji jimla da ne amfani da ita ya tattauna da wani har yake roƙon Allah Allah ya sanya gaskiya ta bayyana a harshen abokin tattaunawarsa kun fahimci wannan da ke ko to haka wani ya nuna ma ba mukabala ba ke ba jayayya ba ce dai kenan sannan kuma dan ka tattauna da mutum ya ja ka ja a kan ka fahimtar da shi asalin gaskiya duk wannan kana ta yi ne domin kana ganin zai gane eh wannan duk ya halatta wala su tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa allazina zalamu minhum a gane ko abin nan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan to amma ya kaga wannan ba gayya ake yi ba ba sanawa ake yi a rediyo za a yi muƙabala da wani da wani ba da jin wannan to ka san ita ce wace imamul barbahari yake magana bata halatta ba kun shiru yawa amma in dai ba haka bane ba su su ne malamai suka samu sabanin su ba sun sanya da za su je su tattauna su sanya wani wuri su je su isu malamai ta nan bangaren a samu mutum biyu ta nan bangaren a samu mutum misali su tattauna kayansu amma muddin aka ce wani ya ɗebo ɗaliban shi wani ma ya ɗebo ɗaliban shi to shikenan kuma eh yawwa shike al'amari kuma ya riga ya tashi yanzu ba a zo kare addini ba kowa ya zo kare kanshi ne ba wanda zai kare addini dan a wannan lokacin kana ganin shedan zai yadda gaskiya ta bayyana a harshen wani ɗayan ya bi shi bayan shedan shi ma ya taho da tashi tawagar ba wannan ba za ka karanta karatu a littafi in ka buɗe littafi haka shafi nawa ne da shi eh biyu da hannun dama da hannun hagu wannan yake fara karanta na hannun dama kana karantawa kana karanta wata matsala sai ka ji kai amma ka gamsu da ita jawabin da malamin ya yi ka gamsu kana zuwa wannan shafin sai shi dai mai malamin sai ya kawo kuma fatoron malami da dalilansa sai ka ji kai kai kaɗai kake karatun amma sai ka ji kana neman kara wannan tukunna haka ne kuma haka bane ka ji kai wannan din nan har ka ga wannan kana ganin kamar bai fahimci kaza ba kamar bai fahimci kaza ba wannan fa kai kaɗai kake magana balle a ce ka faɗa wa mutane goma daga baya ka zo ka ce musu abin da ka faɗa musu ɗin nan don Allah su ya hakuri kai tun taɓa harshe wallahi ba ƙaramin al'amari ke kawo wannan ba eh wanda ba yake kaɗai ne ke karatun ka ba ka ko abokin gaba ba gaya ma tukunna ba a'a matsalan ma baka kammala kammala bayanin ta ba amma da ka ji wani ra'ayi kawai ya ma daidai sai ka ji kai kaɗai tana kana rikici da kanka wannan zuciya tana ka karɓi wannan to ina ga a ce tare da wani kuke Kisa ɗaya daga cikin abubuwa da malamai suke lissafa akan akwai tsoron Allah tare da mutum shine taraji lokacin da ya wata fatawa ko ya bada wata amsa sai daga baya yi bincike mai zurfi ya gano tuntuban shi akan haka sai bayani ya ce ya janye wannan kun gane ko domin shi dan ba zai bashi ba kamar shi a ce ya janye ana duk gari ya ɗauke shi malam to ga wannan mutum shi kadai ba kenan ya kasa yana jayayya da kanshi ina ga mutane wannan ya ɗebo almajiran shi wannan ya ɗebo almajiran shi kamar da malamai suke faɗa akwai tattaunawa hali ya kansa a tattauna akan ta irin wannan da wannan bangare da wannan bangare wannan ya ce bid'a wannan ya ce sunna hali yakan kai na a tattauna amma ba a ce wai a yo gayya wani ya ɗebo ayarinsa wani ya ɗebo ayarinsa ba domin a wannan lokaci kan ma je wurin kamar da malam ya faɗa ko ji ka yi ana sanarwa a lasifika a masallatai ya ana cewa za a muƙaba kan baka ji wurin don wannan ita ce karantarwa ta magabata eh amma ta kama a yi akwai tsarin da ya kamata a yi ta wanda yake za a yi ƙoƙarin kauce ma waɗancan al'amura ɗin قال الحسن البصري رحمه الله رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله الحسن البصري شيني حسن بن أبي الحسن سنشي الحسن كما أنا من الكنية دا أبو الحسن شي الحسن البصري كينا أما سنن بابنسا يسار البصري ma'ana wanda ya zaman basara kenan sun ga abubuwa sosai da sosai da yana cikin manya manyan tabi'ai sun ga abubuwa duk mutumin inda i zaman basara ya ga abubuwa domin gaga kamar da muka karanta a baya kadariya a can ta bayyana eh na biyu sufanci a can ya bayyana suka ga wasu tsirarin mutane suka ga cewa ya kamata duniya nan ta kazanta mutum da ya samu tsarkin zuci ya ga datti datti nan ya nesa da shi suke gungu suka fita dawa suka je suke tantin su a can suke zaman su a can suna ta bautar Allah a matsayin cikin gari ya gurbata to da inda suka fita da cikin gari ina fi malamai eh cikin gari ya fi malamai sai kuma suka bar inda malamai suke sai koma kenan ina inda ban malamai to ko dole shedan ya zama malamin su to abin da zai biyo baya kenan wata rana abu musa al'ashari ya fito gida haka zai tafi masallaci sai ji su a masallacin suna cewa sun yi da'ira wani yana cewa a karanta ya latsifu sau ɗari in an kammala sai wani ya ce a karanta abu kaza sau ɗari in an kammala sai wani ya ce a karanta abu kaza sau ɗari abu musa al'ashari anasalam ya tura shi kasar yaman fa karatu ya karanta ba amma duk da haka ya ga abin ya girmama sai ya wuce gidan abdullahi bin mas'ud kai tsaye ya ce mashi gashi gashi gashi gashi abdullahi bin mas'ud kai tsaye ya biyo ya ce mu je mu ga wurin ya gasa ya ce wannan fa ya ce ai ba wani abu ne hailala muke yi kaza muke yi kaza muke kaza muke ya ce to ko dai zama na kumbu manzo Allah sallam fahimta karatun da shi da sahabbansa ta hake yi musu raddin waɗannan al'amura raddi mai kyawun gaske shi wa kenan abdullahi bin mas'ud to kun ga sufanci daga can ya bullo haka duk ayarinsa ita kake gani ana zuwa bagadaza kabarin abdulshehu shehu da sauransu dai wannan kaniya ne a din can wuraren suka fito Allah ta'ala ya sauke alasul basari ana mai kunya da abu sa'id yana cikin manya manyan tabi'ai ya rasu a shekara ta ɗari da goma hijiriya kenan ɗari da goma yana da shekara nawa kenan da rasuwa dubu ɗaya da ɗari uku da nan da ashirin da uku da ashirin da biyu nan dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyu da rasuwarsa kenan to bari ka ji abin da ya faɗa rasar albasari yake cewa alhakimu layu mari alhakim mai hikima duk wanda yake da hikima baya jayayya jayayya wacce muke magana ɗazu wacce yake babu wani alheri bayanta bakarariyar jayayya kenan wacce yake ba za ta tsira da komai ba in an dinga tattaunawa yanzu kana ce mai sunna kana ce mai kaza duk misalan da za ka kawo mai har zuwa gobe iwar haka ba za ta canza zani ba don ba zai yadda ba kun gano wannan da kyau ko shi sa to irin wannan yake cewa alhakimu layu mari ne hikima baya jayayya da ba ta da amfani eh kenan walayu layu dari baya mujamala baya baya sunkuyar da kansa baya baya barin gaskiya domin barna waye ce ya sallama mata a dubi a hankali kawai ya san ƙarya ce ya san barna ce ya ce zai to ya za a iya tunda sun ce ba shi a yi ba ya sallama musu kenan ya ce huyan shurha ya ce hikimarsa shi wa kenan alhakim hikimarsa zai yada ta ne in qubilat hamidallah in an karɓa sai ya gode ma Allah domin wannan shine abin da ake nema wa in ruddat in aka ki karbatta hamidallah sai ya gode ma Allah domin ya isar me kuma nashi a ciki ɗana yi asara bi asara ba in an karɓa dama haka ake so in ko ba a karɓa ba to wanda ya ji maganar ba zai ce fashi rana alkiyama kuma a rana alkiyama ba zai ce bai ji ba iyakaci da ya ce ya ji ne a bakin suwani ne to kaga shi Allah ta'ala ba hanzari bane wannan ka ce wai kai a bakin izala ka ji saboda haka ba za ka yadda ba wannan ba hanzari bane ba dai ka ji ba an kammala وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه Waje a rajulin ila al wani mutum ya zo wurin Alhassan al-basri wanda yake ya rasa shekara ta ɗari da goma wanda bayanin shi ya gabata faqal sai mutumin ya ce ana unaziruka fi fiddi ni fa na zo ne zan yi muƙabala da kai ka san haka wani yake fa wannan wani akwai jajircewa akwai akwai tsaurin kai ce ya zo zai muƙabala wani ɗalibi ne bayan sallar juma'a idan da sallar juma'a a nan kasar fa ya ɗauko sahih bukhari ya tafi wurin wani ya ce fassara mai wannan hadisin kadai zai huce wurin malami wani ne ije mukabala da shi <laughs> da Allah gaji eh to annan sai ka rasa laifin wa za ka gani shin laifin yaron don watakila tun da har ka ga ya je to malamin ya sha fassara mishi shi yasa ya je wurin shi kun yi shiru amma in ba je haka ba ya za a yi je wurin shi yake fassara mashi wai wannan hadisin zai fassara mashi yana so zai je wurin malami wanda yake mukabala <laughs> ya ce to an fassara mashi yanzu kafin ya kai kuma zai kwanta da fassara fa <laughs> eh ya ta maimaitawa wai ya ci kuma sai wani ya ta yara ita maimaitawa wai an aiki wani ya so lifton kenan ya dinga cewa lifton lifton lifton yana zuwa kusa da mai shan sai ce gishiri a gishi kenan ko ko maka mata haka a ga mata kenan to malam gaskiya ɗalibai ana buƙatar tarbiyya na karatu duk abin da ke jaza wannan kawai ya ji caji ne ya ji kaza ne shi ma dai yau din ne yake so ya zama malami yau yake so ya zama mai muƙabala yau yake so ya zama mai kaza ya kaza duk shi ne abin da ke kawo wannan amma inda malamai suna tattauna ai ke da amma magana sai ka ce a wannan magana suke ta malamai khalas kaga shi wanda ya kawo maka tsegun ma bai samu ma wurin shiga ba kai wallahi magana suke ta malamai shikenan ka huta faqal sai mutumin sai mutumin yace ana unazuruka fi din nika na zo ne zan yi muqabala da kai faqala al-hasan sai al-hasan al-basri yace ana araftu dini ni alhamdulillah na fahimci addini na na gane addini na na san inda addini na yake fa in dalla dinuk idan kai addinin naka ya bace maka fazzaha fatlubhu tafi ka je ka nema ni to alhamdulillah na san inda addini na yake wannan maganar imam al-barbahari ya kawo ta ana haka nan hibatullah allalaka'i ya kawo ta a cikin littafin sa sharhu itiqad ahli sunna wal jamaa kun gane ko haka nan al-imam al-ajurri ya kawo ta a cikin littafinsa a shari'a hakan nan ibn batta ya kawo littafinsa al'iba a cikin ya kawo ta a cikin littafinsa fil kubra duk waɗannan littafai na aqida ne ina ga mun faɗe su a darasin farko na ranar da muke darasin farko haka mun faɗi littafai wanda yake duk an gina su ne akan bayanin sunna filla filla kuma a duk lokacin da aka faɗi irin waɗannan littafai sai mutum ya kokari ya ga a cikin uku yayi kokari ya sai daya domin irin littafan da aka aka rubuta na magabata kun gano ba shi da yawa ma'ana ba mawuyaci kaɗan za ka samu wanda yake girman shi ya kai girman bulugul maram in ka sami yayin daga sharu sunna a hannun ma'ai dubu ga girmanta dubu ga a sunna ta ɗan imam ahmad bin hanbal dubi usulu sunna na imam ahmad bin hanbal dubi a sunna ɗin tashi duk za ga ba yawa ne da su ba saboda me so ake irin waɗannan littafan aƙalla. a ce a kullum ka dinga karantawa fir ka sauke ka karanta ma'ana kullum ka dinga muraji'ar sunna kenan tana zama in hakan ya faskara a ce duk kwana goma ka yi sau ɗaya ka sauke su kaga a duk wata kana da sauka uku kenan kuma ko da da sharhu sunna ɗin nan mutum zai fara ya ga duk a kwana goma ya yi sauka ɗaya a kwana goma yana yawan maimaitawa domin abin sai da maimaitawa ba ka ba sai ka ta zami kullum ka dinga dawo da sunnar kana ji sai ga abubuwa sun da to waɗannan maganganun duk waɗannan malaman suna duk sun kawo ta a cikin littafansu kuma littafai ne masu ƙwarin gaske sharo sunna abin nan sharo itiqadi sharo usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa tahibatullah ala kai wani yana da dama haka juz'in shi ya kai hudu ko akwai mai biyu hakan nan a shari'a akwai dai masu dan dama amma duk waɗannan ƙananan ɗalibi zai iya abin nan da su haka to dubi irin kaga yanzu wannan magana da Alhassan basir ya faɗa ɗaya ce daga cikin hikimomi ai ko da yake alhakimu la yumari yace a ni fa na san addini na kaga yanzu ba zai zo ya kalma da wata aya ya ban kaura wata aya har ma shedan ya samu damar shiga ga zuciyar a Hassan Basri ba ɗaya kenan sannan na biyu shi wannan mutum ba a san shi ba wataƙila da an tattauna minti uku zai ce ai daga wurin alhassan albasir yake ya je yi mukabala da shi wataƙila ma yana neman suna ne kawai sai ce ai ya je muƙabala da wani kai kuma ba sai ka hana shi wannan sunan ba ka ce in dalla dinuhu falyazhab wa yatlubhu kenan haka haka al'amuran suke kullum inda ka fahimci addini fatan ka shine ka gane addinin nan ka gane da wani wannan shine babban ita ce babban manufarka amma ka zo ka dinga jayayya ka dinga jayayya da mutane ko kana karantar da mutane jayayya ko an ce da ku ku ce kaza shi kawai kullun yadda za a yi jayayya yake koyarwa baya karantar da mutane addini to kaga wannan wannan ba abokin tafiya bane mana yace wa alam anna ad-din huwa taqlid wa taqlidu li ashabi muhammad li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mana yace wa alam ka sani anna ad-din lalle wannan addini na musulunci huwa taqlid shine shine bi ka bi amin yana magana a darasin shekaran jiya nake ji ko wata qalidu li ashabi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bun kuwa shine zaka bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ana fata mun fahimci wannan da ke ko zaka bi su wannan ayriya suka fassara fassara ɗaya suke mata gaba ɗayan sahabbai to shikenan babu wata fassara ta biyu kuma kun yi shiru fassara biyu suke mata ma'ana a ayar an samu fassara nawa biyu to babu yadda zai ka kawo fassara ta uku kun shiru a fassara biyun nan sai ka tsaya ka ɗora dalilan kowa akan ne to wannan ya fi ƙarin dalili sai ka fi karkata zuwa gare shi ba wai wancan ya yi kuskure ba shi za ka ji na ce wanda ya fi ƙwarin dalili dan kana da kyakkyawan zato a kansa cewa ba wanda zai ɗibi daji wai shi don yana sahabi kawai ya kirkiro abu ya tafi eh su saboda haka yana da dalili wannan ma yana da dalili to wanda dalilin shi ya fi fitowa fili shine kake abin na kan shi wannan shine kuma wannan zai taimaka sosai da sosai in dai magabata ba su yi saɓani akan matsala ba to babu wani yanzu wanda zai zo kirkiro na saɓani a kanta mun fahimci wannan in dai magabata suka yi saɓani akan abu to babu yadda za ka zo ka ce yau mutane kuma dole su ɗauki guda ɗaya tun da abubuwa guda biyu ne wai dan a haɗa kai a'a dan da watsa kai ne wanda ka ana tattauna waɗannan ba abubuwa a babin khilafat haka wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi yaqulu ahaduhum alam yaqul Allah kaza wa yaqulu al-akhar alam yaqul Allah kaza fa kharaja mughdaban fa qala أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فنهاهم عن الجدال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ما يجعل الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ji waɗansu mutane ala babi hujrati a kofar ɗakinsa ya ji su ya kulu ahaduhum shi yana cewa alim kaza to Allah bai ce kaza ba ai Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai ya janyo aya wa yaqulu akhar sai ɗaya mai ce alam yaqulu Allahu kaza to shin Allah bai ce kaza ba bai ce kaza bai ce kaza ba su kaga wannan ya ɗibo su ayoyi yayi nan shi kuma wannan nabi shi ma ya ɗibo su ayoyi yayi nan fa kharaja mughdaban sallallahu ya fito cike da fushi wanda aka fusata shi fa qala sai ya ce abi hadha amartukum yanzu da wannan na umarce ku an bi bu isku ilaikum ko da wannan aka aiko ni zuwa gare ku amsar ita ce su zaɓi me ɗaya wanda yake kuma babu ita a ciki an ta tadribu babu ba'dahu bi ba'd ku dinga buga littafin Allah sashi da sashi bi halatta ba wannan fa nahahum anil jidal sai manzo Allah sallallahu ya hana su irin wannan jayyar dole wani zai ɗauki al-muhkamat wani kuma ya dauko المتشابهات الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات كما الآيات المحكمات سنة عندما أنا نصر في تأفيلي kun fahimci wannan da ke ko al'aya mutashabihar kuma wanda yake ai fassara su tana da ɗan tazara sai an hada da wasu ayoyin da waɗansu hadisan da malamai kafin ma'anonin su fito fili so dan jin larabcin ga kawai baya sawa a ce wai kawai ka gane aya kaza abu kaza take nufi aya kaza abu kaza take nufi misali ya ga tambaye ka idan mace ta rasu idan mace mai gidan ta rasu idda kwana nawa za ta yi eh sai ka ce wata hudu da kwana goma domin Allah ta'ala ce wallazi ne tafona min kuma zaruna azwaj ne tarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara sai ne kuma yace a shekara guda za ta yi domin Allah ta'ala ce wallazi ne tofana minkum iya azwajan azuwa li mata an ila al-hawli ghayra ikhraj yanzu wannan bai buga wannan ba wannan bai buga wannan ba to amma malamai a wurin su waɗannan ayoyin suna cin karo da juna ba sa cin karo da juna kwata kwata dan ba kuma ta ma ai imamu suyuti ya kawo su cikin annasikh wal mansukh wal i'tidadu bi hawlin ma wasiyatiha wal i'tidadu bi hawlin aya take cewar ai idda ai ta kaba wata shekara guda wannan an share ta da aya take cewa a yi wata hudu da kwana goma fanahahum an aljidal sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hana su wannan hadisi ga makaranta hadisi ne da Imam Ahmad ya ruwaito shi hakan na hadisin Abdullahi dan Amr Allah ta'ala ya yarda da shi Imam abun nan Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta hadisi a cikin littafin sa Zilalul Janna hakan nan ma ibnu abi asu ya ruwaito shi a cikin littafinsa a sunna wa kana ibnu umara radiyallahu anhuma yakrahu al-munazara wa malik ibn anas wa man fawqa wa man duna ila yawmina hadha wa qawli allahi azza wa jalla akbar min khalq min qawli khalq qala allah tabaaraka wa ta'ala ma yujadilu fi ayati allahi illa alladhina kafaru mana ya ce wa kana bin umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar allah ta'ala ya yarda da su da shi dan da uban shine umar dan khattab ya kasance tarahun munafara yana kyamar yin jayayya domin shi ya ga fitina ubangiji allah maɗaukakin sarki ya tsane wasu daga cikin sahabai ba su ga fitinar ba kamar abubakar siddiq kamar umar kamar Uthman kun gane ko domin kashe shi shi ya haifar da fitina da shi farko farkon ta ya gani da aka kewaye gidansa amma ina ta tafi sai na Uthman bai ga wannan ba to amma gaga sai na Aliyu ya rayu cikinta ta ya ganta mirana kun gane wannan ko Anas ibn Malik ya ganta Abdullahi bin Mas'ud ya ba mun yi bayanin shi ba ya zo masallaci ya wasu sun yi gungu wannan ya ce a yi kafa kaza wannan ya ce a yi kafa kaza abdullahi dan umar ya ganta shi aka je aka tambaya aka bashi labari a basar yana madina aka bashi labari a basar wasu ba suna can sun bayyana sun ce komai shi halicci kansa sun yi inkarin cewar Allah ta'ala shi ne mahalicin komai suna alkadariya sun yi kaza ba sun yi kaza ba kaga ya gama sifar da idansa ya ga masifar ya ga masifar barin sai na Husaini daga garin Madina akan wasiƙu da aka aiko mishi ya ce mishi ahir dogoyi bayan ya bar Madina ba ya zauna a Madina waɗannan mutanen da suka ce mishi ya tafi can wurin su munafukai ne zindiƙai ne su suka kashe baban shi ko ba ku ba kashe shi ba to kuma wani su suka rubuto mai wasiƙa ya je za su yi mai mubaya'a kenan ya je shi ma su kashe shi abdullahi umar har wajen garin madina ya fito yana kiran shi yana ya koma sai na husaini ya koma madina kuma ba tashi ba ce dan mutanen nan mai da rani zumbiƙe ne kashe shi za su yi dan su zai kashe baban shi inda za su ba shi kariya ai da sun fara ba baban kariya to amma wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ya tafi kuma suke ajalin nasa saboda haka da yawa daga cikin sahabbai sun ga masifu iri daban-daban a gaban idan su shi sa Abdullahi dan Umar ya kasance yana kyamar jayayya baya san ta irin wannan jayayya da bata zuwa da kowane alheri dan me in ta matsa kamar yadda muka ambata dan su sai ya kirkiro ƙarya kawai ce manzo Allah ya faɗa dan yanzu mu galaba yake nema akan ka kawai ko ya bankara aya ya ce mata gashi to amma duk da haka in ba ku sha'afa ba ahlus sunna sun tsaya tsayin daka akan cewa duk wanda ya ce duk wanda ya ceto larabci ya ce yana cikin bukari sai a miƙa mai bukhari a ce buɗe wurin Allah ta'ala ya sauke amma muƙabala ɗin da zai yi a rage ta a ƙyale ta kuma ya ƙoƙari ya fahimci addinin ma. wa malik ibn anas haka ne imam malik ibn anas ya kasance yana kyamata wa man fauka da waɗanda suke samansa kun gane wannan ko wanda suke saman sabai da tabi'ai duk sun kasance suna kyamar wannan wa Manduna duna hakan nan da waɗanda suke kasan shi ko suke saman shi a ilimi a zamanin sa ko suke kasan shi a ilimi a zamanin sa ila na haza imam al-barbahari yace har zuwa yau din nan duk sun kasance suna kinta to yanzu waye kuma zai dauki muqabala ta zama ita ce jari ita ce kasuwancin sa eh bayan da malam ya kawo maganganun abdullahi dan umar da maganar malik da maganar manfaqo da Manduna hu sai cewa wa lahi azza wa jalla akbaru min qaulil khalqi magana Allah madaukin sarki ita tafi girma akan magana halittarsa baki daya kamar yadda kasan shi yafi akan halittarsa duka to haka nan magana shi ita ce tafi akan maganar sa duka domin magana shi ba halitta bace amma magana bayan safa halitta ce qala Allah ta wa wata'ala. Allah maɗaukin sarki yana cewa ma fi'a fi ayatillah ba wanda ike yin jayayya akan ayoyin Allah a duk lokacin da aka ce ayoyin Allah to ka ji abubuwa guda biyu ne ko dai ta zama al'ayatul kauniyya al ko al'ayatul shar'iyya in an ce al'ayatul kauniyya al su ne ayoyin da suke bayani ayoyin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya su alama na gane shi na kasantuwar tafiyar da halittu baki ɗinsu kamar da ce min ayatihi al lailu wan nahar kaga wani al-ayat ne al-kauniyya yana da cikin ayin da ke gane akwai Allah madaukakin sarki dare da rana kullum haka yake tafiya haka yake tafiya bai taɓa yin fashi ya ce ba yau zai huta sai yayi wata guda kafin ya fito shi me dare ko kuma rana ta ce a yau za ta huta ko wata ya ce a'a zai huta haka wannan ya nuna akwai mai tafiyar da su kenan to sai wani zai ce a'a ɗabi'a ce kawai take gudanar da su To ga wannan yayi inkari akan me al-ayatul kauniyya ko kuma al-ayatul shar'iyya ayoyin da ubangiji Allah madaukin sarki ya shar'anta na hukunce hukunce sai zai ce a'a yanzu kawai mutum dan ya sha giya ya sha kaza ya sha kaza ya sha kaza shikenan sai a mai haddi ko kuma yanzu wani irin hukunci ne a ce in mutum ya sata a yanke mishi hannu kaga yanzu ya dauko al'ayatu shar'iyya yana izgili da su kenan yana jayayya akan su shi bai gane ba shi bai yarda da su ba wannan tsohon al'amari ne wanda yake kuma waɗanda yake kira fa su a falakon fa su sun yi rayuwa ne fatin kafin bayyana annabi isa alaihi salatu wassalam kun gano wanda ke ko wanda yake arna ne ma kusawa to haka dai yazo yana jayayya ko dai mutum ya jayayya kan ayatul kauniya ko alayat ayat ash-shar'iyya yasa Allah ta'ala yake cewa ma yujadilu fi ayatillah ba wanda yake yin jayayya akan ayoyin Allah madaukakin sarki illal ladina kafaru sai kawai waɗanda suka kafarta shi zai zo ya dauki wannan ayar ya ce bai yarda ita ba ya dauki ayar wa sariqo sariqa ce mata izgili a'udhu billah ya dauki ayar shan giya ya mata izgili ya dauki ayoyi mata izgili ko yana ganin yanzu shi ya yi karatu ko ya yi kaza ko ya yi kaza ko dai wani duniyan ci ya shige shi to ga wannan tsantsagoran kafirci ne to wannan ya za yi ce za ka da shi tunda da dama shi kafiri ne Allah ta'ala ya ce mai jadul fi ayatin la illa allazina kafaru to ga bayan ka hada wannan maganar bayan ka ji maganganun sahabbai da maganganun tabi'i da atba'u tabi'in sai malam ya hada maka ma da aya yace ga ma abin da aya ta ce baki da وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما والناشطات نشطا فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك wani mutum ya tambayi umar dan khattab Allah ta'ala ya kara mashi yadda sai ce wai menene wannan shifa na shiga shi dai a hukunce hukunce duk a ƙur'ani ba shi da wata tambaya sai fasarwa na shiɓati na shiɓa duk a hukunce-hukuncen ibada tsarki hukunce-hukunce na zamantakewa na kasu duk ba shi da wata tambaya sai tambayar wannan shiɓati na fa? faƙal sai umar ɗan khattabe ce kunta mahalukan inda na ganka da askakken kai da na ganka da kwalkwabo la darabtu unaqat da na sare maka wuya kun gano wannan ya ce da ya sare mashi wuya na farko dai baki wannan tambayar shine subair bin asan shine mai wannan tambayar wannan mutum ne a zamanin ya shahara da tambayoyi na izgili da tambayoyin da za su ta fitina a cikin al'umma da tambayoyin da za su tada hankali shi zama dan khattab ya ce inda ya gan shi da askakken kai domin wannan kwalgwamin shine alama na khawarijawa inda ya gan shi yana cikin khawarijawa da ya gan shi da alama ta khawarijawa da ya sare mishi wuya kun yi shiru to me zai sa shi sare mishi wuya dan ya ce da ya gan shi da shi da ya sare mishi wuya akan wanda dalili zai sare mishi wuya domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarnin a sare musu wuya ya ba da umarnin a kashe su yake cewa fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum a duk inda kuka same su ku kashe su wal in adaratuhum wallahi har idan na riske su aqtulannahum qatala ad la sai na kashe su irin kisan adawa in zuwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace inda ya gan shi da alama na khawari da ya kashe shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni to wa ya ba umarni shugabanni ko kuma kowa da kowa ma'ana kenan duk wani wanda kake shakku khawarij ne ko ba khawarij ne kenan sai ka eh kun yi shiru yawwa to kai ma daga jin umarnin ka san ga waɗanda aka ɗora ma nauyinsa to kuma haka umarni suke haka al'amura na shari'a suke akwai wanda yake aiki kaza aiki kaza na suwa ne dan ba ga wacce sai wani shi mai ce ya ganka da alamar kai ma kawar ne hima eh kun fahimci wannan da ke ko saboda haka wannan umarni hisa sai na umar da yake shi yana cikin wulatul umur yana cikin shugabanni shi shugaba ne a zamanin yace da ya sare mushi wuya kenan wannan yana nuna mana in ne mutum zai tambaya ya yi tambayar abin da take da amfani eh yi tambayar abin da yake da amfani sayyidina umar ko sayyidina abubakar ɗayan su dai na sha'afa yana kan mumbari yana khutba ya fasara wa fakihatan wa abba sai ce ce al'ab bai san fasara ta ba sai ce to menene ma in bai san fasara ta ba sai ci gaba akwai wasu abubuwan da suke alaƙar su da kai akwai tazara sosai da sosai ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ga abin da yake a matsayinka na ɗalibi ko a matsayinka ma na malami abin da alaka ka da shi yana da tazara sosai da sosai to kuma sai ga mutum ya ajiye komai ya fi ya ajiye duk abin da yake ya fi amfani da shi na can nesa yake yake kwarmatowa na fata mun fahimci wannan da ke sai mutum ya ɗauko wata matsala mai zirfin gaske wanda yake kafin ya kai gare ta zai yi tafiya wajen rijiya ta zai shiga rijiya wajen gaba goma bai kai ba ko gaba ɗari ko gaba dubu amma sai dinga zaƙulo waɗansu abubuwan da suke akwai tazara tsakanin shi da su wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama almu'minu la yumari wala ashfa'u lil mumari yawm al fad'u al li qillati khairi wai haka aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce almu'minu la yumari mummuni baya jayayya wacce ba ta da amfani wala ashfa'u lil mumari ni kan ba zan yi ceto ba ba zan yi ceto ga mai jayayya ba yawmal qiyamati a ranar alkiyama fad'ul mira ku kyale jayayya li qillati khairihi saboda karancin alherinsa ba alheri ciki amma akwai dan kadan ne haka aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan magana imamu tabarani ya kawo ta a cikin mu'jamul kabir a juz'i na takwas shafi na biyu kenan ko na hadisan abu darda da abi umama mutuno kenan da wasilatu bin afka uku wa anas bin malik radiyallahu anhu sai suke cewa a jumlace dai hadisi ne abin nan hadisi ne mai tsawon gaske muhammad din albani a cikin ba'ifu targhib wa tarhib hadisi na hudu ya ce hadisi ne mawdu hadisi ne maudu'i kafin nasiruddin albani ibn hibban yana cewa wannan hadisin fa ya ne daga kasir bin marwan al-falastini as-sulami wa huwa sahibu hadisul mira shine wannan hadisin kenan ibn hibban ya ce munkarul hadis jiddan yace la ya yajuzu lihtijaju bihi war riwayatu anhu illa ala jihati ta'ajjub bai halatta ma a rawaito hadisan sa sai dai kawai inda za a rawaito irin abubuwan da ke bada mamaki na sa sai ci to ai daga ciki ma akwai abin da ce kan kaza saboda wani hadisin bai kai labari ba kwata kwata hadisi ne mawdu'i ba magana a mai jabar ba magana a mai wani turanci duk likitocin da za a dora a kan shi na hadisi in dai mawdui ne babu wani tallafo shi da za'i wal kadhibul mukhtalaq al masnu'u ala an-nabi fa zalika al mawdu'u kamar yadda wai fada eh yawa ai mamul bai koni ya fada ai da ku fada ba da mun tsaye da karatu ko kai guda zaka fada ne shi wani wuri kaka saboda haka harkar da jayayya da sauransu malam ya mana bayani a kanta malam yace ce wala yahillu li rajulin muslimin an yaqul fulanun sahibu sunna hatta ya'lama minhu annahu qad istama'a fi khisal sunna la yuqalu lahu sahibu sunna hatta tastama'a fihi sunnatu kulluha ha eh dan ana magana sai ka ce ai wani ahlus sunna ne ya halatta ka ce ko bai halatta ba ina wani fa a wani ahalus suna ne amma wani dan bid'a ne ya halatta ko bai halatta ba mana ce wala yahillu li rajulin muslimin bai halatta ga mutumin da yake musulmi ba an ya ƙul ya ce fulanin sahibu sunna ai wani yana kan sunna wani ahalin sunna ne wannan jumlar da ya faɗa tsarkakewa ce ko ba tsarkakewa ba ce to shine aibu shine aibin Allah ta'ala yana cewa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa kar ku tsarkake kawunan ku kun ce wannan da kyau ko to kuma yanzu wannan ai ba kai kace kai ne ahlus sunna ba wani ne yace maka kun yi shiru to yanzu tunda wani ne yace maka abu na farko dai wani baya tsarkake wani ko iyabe shi sai wanda yake an tabbatar da cewar wannan abun ba zai haifar da fitina ba a karan kansa ma'ana in ma ya cika kenan fa in ma ya zama sunna din me ya haifar da fitina a karan kanshi ya rudu ya ji cewar ai yanzu ne ahlus sunna kawai shikenan wadancan kuma in bid'a ne saboda ka sura na alkiyama alkausara za su sha so yana ganin ko bai yi komai ba shi kawai ya riga ya kammala kun fahimci wannan da kyau ko shi sa mana yake cewa abin nan abin nan eh, ba a cewa fulanin sahibu sunna domin shaida ce idan ka faɗi haka alhalin kuma ba haka ba ne to yanzu wannan shaida taka ta zama shaidar zur iman eh idan kira taskiya in ka ce sahibu sunna wannan ka tsarkake shi kenan in bai zama haka ba ka ba da shaidar zur ina fata mun bai wannan da kyau sannan kuma abubuwan da suke a sunna lalle kan daga darasinmu na ɗaya har zuwa yau darasinmu na ashirin mun riga mun san su daidai gwargwado abin malam ya kawo eh ina fata mun fahimci wannan da kyau to kaga waɗannan su ne daidai gwargwadon abin da ka sani na sunna da za ka iya yi wa mutum bayani ka ce wani sahibu sunna ne to in fa san haɗi kenan kisa ya ce hata ya alama minu annahu qad istama fi khisalus sunna har sai ya san cewa shi wannan mutumin da ka ce da shi sahibu sunna sai ka tabbata dukkan sasannin sunna sun tabbata a gare shi sannan sai ka ce da shi fulanun sahibu sunna la yuqalu lahu sahibu sunna hatta tajtama fi sunnatu kulluha ba kiran shi a ce wani sahibu sunna ne sai sunna ta haɗu tare da shi baki ɗaya eh kuyi shiru kai alhamdulillah wani muna kyautata mai zato haka za a ga malamai da suka san me ake yi talibun mujtahidun بأداء الفرائض ولا نزكي على الله أحدا kun gane ko haka zaka sana cewa ɗalibi ne mun san shi yana da kokari yana da ijtihadi yana da kaza yana kaza ba za mu iya tsarkake kowa gaban Allah ba Allah shi ya san abin da ke sirrinsa haka zaka ga malamai suna rubutawa an suna ba da taskiyar malamai in suna ba da taskiyar su domin akwai wuraren da yake ba wai digiri na ɗaya ba ko kai digirin digirgir ne gaba ɗaya ba za a saurare ka ba sai ka kawo taskiya daga malami ɗaya ko biyu ai har ko a nan ƙasa ba me kuke kira da turanci recommendation ko ake kiranta sai ka kawo irin waɗannan abubuwa don haka to ka ja ka ce wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza can sai a ji shi yana ya Allah waɗannan shugabannin Allahumma khudhum akhadha azizun muqtadir kuma me ka gana ta sunna eh ai musu addu'a shari'a yanzu kuma sai ka yana yana kuma ka kira shi a hannun sunna ya kenan da haka dole <laughs> ya zama mai ce <laughs> nan bayanai

ka fahimci jimlar ko sai ce insha Allahu wanda ita ce aqidar ahlus sunna domin jazma akan a mutum yana da fatan alheri a kansu baya da kyakkyawa ba da mummunan zato a kansu to ma Allah shine masanin sarir abin da ke boye to da kaza ce ah, alhamdulillah wani ahlus sunna ne insha Allahu me aibu a ciki in sha Allah Nan? Nan? suka tambaya ta wurin bada eh, eh yana da magana mutum ne wani ne zai aurar da shi sai zai tambaye ka dangane da wannan wanda yake neman auren ya tashi yana so ka yi bayani a kan shi kun gano wannan jumlar ko yana son ka yi bayani a kan shi ai abin da ka sani shi za ka faɗa abin da ya bayyana a gare mu gaskiya alhamdulillah mai ta sunna da shi ake yi duk al'amuran da ake yi ni abin da ya bayyana a gare ni shine kaza wannan al'amarin ne mai saukin gaske al'amarin wani ba ka je ka tsundumar da kanshi ba ka ce ka zai cikin shi da bai din sa? ahlus sunna ne a ka zai cikin shi da bai din shi ma'ana cikin zahirin shi da baɗin sa kenan gangan jikin shi da zuciyar shi ka gane wannan da kyau ko nan an nan nan ba sai hana yiwa ba tunda ba sal ne na nubuwa ba eh tunda ba sal ne na nubuwa ba ba zai hana ya taru ba ba zai hana su haɗu ga baki ɗaya ba ba zai hana kuma wani ya samu kashi 25 bisa ɗari wani ya samu kashi 30 bisa ɗari wani ya samu kashi 75 wani ya samu kashi 80 wani ya samu kashi 90 mutumin da ya samu kashi 75 60 ma ai ya haye kun gane wannan da ke ko za a samu wani ya samu da yawa kuma kai ka daga ka sani ko a imani wasu sun abun nan shi sa wancan dan wake so ya ce to a imani kuma har kamar yadda ake istisnai da sauransu sai kuma wani babi na eh ai mun sha maimaita cewar wannan littafi na sharhu sunna mutum tambaya ke waya za ya gane mutum ya tara su gaba daya yanzu kisal na sunna a wannan littafi wajen gudanu aka faɗa eh karka ce fa wai gaba gaban nan da muke bi a wata gabar za ga an faɗi ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu kisal kisal na sunna a wannan littafin ya tara su da yawan gaske sai da inda za ka yi tahariri ɗinsu ka bi su ɗaya bayan ɗaya za su fi ɗari uku eh har in ba kuma ta ba cikin karatuka nake cewa sai mutum ya ba ya mayar da sharhu sunna ya zama shine littafin sa shine kamus ɗinsa marji'in sa akan sunna sai ya zama na sauran littafai na sunna da ya karanta abubuwan da imamul barbahari bai faɗa ba sai ya dinga naƙaltuwa daga a can yana sawa a cikin wannan littafin duk ya dinga tara kisal na sunna sai ya zama wancan ya zama mustadrak kenan eh amma ya faɗi kisal na sunna su hisa bai kawo wannan jumla ba sai a wannan wurin bayan da ya dinga lissafi ya dinga lissafi ya dinga lissafi gudun haka kada mutum ya tsarkake kanshi mu gudun haka karka zai ka tsarkake wani na dan abin da ya bayyana a gare ka alhalin abin da ya ɓoye a gare ka shi ya fi yawa kun yi shiru shine abin da mana yake faɗa abin da ya bayyana a gare ka kaɗan ne na ɗabi'unsa na halayensa abin da ya ɓoyi a gare ka kuma shi ya fi yawa sai ka zo ka ce ka ce ka ce kana ce sai wani ya ce to ai gashi can aure kaza aure kaza eh amma da ka tsaya inda in ka ce in aka baka mutane uku aka ce kai musu hukunci akan sunna ina nufin hukunci ta bangaren bada maki za ka ce a yadda ka san wani kuma ka san sunna to daidai gwargwado yana da maki kaza cikin nawa cikin ɗari wani yana da ashirin da biyar wani yana da talatin da biyar wani yana da sittin eh kun yi shiru duk wanda ka gama haka ya san kai mai adalci kai ba za ka yi gaggawa ka shiga abin da ba ka ba shine abin gudu din ka zo ka tsaya tsayin daga ka ce wani gaba da bayan shi a halin sunna ne ina fata muna fahimtar jumlar da nake maimaitawa ka ce wani gaba da bayan shi a halin sunna ne wanda yake kuma a karatun da ake gaskiya maganganun da suke fitowa daga bakin wasu da kuma yadda muke karanta sharru sunna da wani lokacin za mu karanta mu karan mu ji mun yi shiru dum tukunna kai ka san wanda kake ce da shi alu sunna ba kan sunna yake ba kun yi shiru yake kenan inda za mu shiga babi na al-asma wa sifat in ka shiga babi na al'asma wa sifat za ka yi maki waɗansu da suke kiran kansu cikin sunna za ka yi mamaki da kafa su ta zame sosai sun nufi mu ta zalunci ko wani bangare kuma suna cikin ahlus sunna din wannan baki shi ne ya faɗa eh kuma karatun sunna karatun littafin aqida karatu ne da larabcin ka kai ba zai wadatar da kai ba ko da ka yi karatu ka san tafsiri ka san fiqh ka san kaza to yadda ka san wancan a gaban malam wannan larabcin da ka sani bai baka garanti ka zo ka ɗauki littafin aƙida kana fassara shi da wannan ba don a kofi yarurruka na malaman aƙida masu tsaurin gaske suke bayanin sai an karantar da ke su sai an maka usulul aƙida to amma kasancewar kafa ka ta yi zurfi a ilimi in ka ɗauki littafi a biyu na aƙida ka karanta shi a gaban malam daga farkon shi har ƙarshen shi to lalle ilalla za ka ga sauran ka san ina aka dosa eh yawa dan kai lura irin waɗannan yarurrukan da ake yin su na mumasila ko mushabbiha ko mu'attila ko kaza za ga wani yarurruka ne da suka fi yawa a cikin a cikin akida to wannan kaɗan ne ma daga cikin su ba za ka iya cewa ko kashi ɗaya ne cikin ɗari ba misali ina fata mun gano wannan da Abdullahi قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أصل الاثنين أصل الاثنين وسبعين هوا أربعة هواء فمن هذه الأربعة فمن هذه الأربعة أهواء تشبعت تشبعت الاثنان وسبعون هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج عبد الله بن مبارك الله تعالى يجي أنشر غفارة كيتشوا يا رسول شكرا تقليد تمند أصل اثنين وسبعين هوى توشن son zuciya da bidoyi guda saba'in da biyu ɗin nan tushen su baki ɗayan su arba'atu a hawa suna komawa ga tushen son zuciya guda uku ne fa min hadhihi al-arba'ati ahwa to fa daga waɗannan hudun ne hudu ke ba uku ba daga waɗannan hudun ne fa tashabba'at lisnani wa sab'una hawan aka samu guda saba'in da biyu suka watsu suka tarwatsu waɗannan guda nawa guda hudu ta farko alƙadariyatu ƙadariya wanda suke inkarin ilimin Allah suka yi inkarin halittar Allah suka yi inkarin mashi'ar Allah da mashi suka mayar da cewar kawai Allah ta'ala ba shi da mashi'a a kanka kawai kowa har ta shi a ufi billahi min shaitan zai maganganun ba za su yi faɗu ba qadariya kenan wal murji'a sai na biyun su murji'awa waɗanda suka ce a tafau aiki baya cikin imani saboda da zarar mutum ya ce ya yi imani shi kenan ko bai sallah ba ba abin da zai cutar da shi ko bai azumi ba ko bai zakka ba ko bai kaza ba ba abin da zai cutar da shi haka nan dan yayi zina dan ya sha giya dan yayi kaza dan yayi kaza ba ba za su mai tasiri a imani ba haka suka faɗa isa ibn abi dauda yake cewa wala abin nan wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamrahu shine ba murji'e kenan so shi kwata kwata bai da cewar imani yana karuwa ba yana raguwa wa shi'atu da shi'a wanda yake su kuma shi'a dama abin da ya haifar da shi an ci shine zindiƙanci ba abin da ya haifar da shi'a an ba zindiƙanci ba domin me mun sha maimaita zindiƙanci shine ɓoye kafirci da bayyanar da musulunci abdullahi bin saba al-yahudi ba ba yahudi ba ne me ya bayyanar me ya ɓoye kafirci ai zindiƙancin kenan Shi ne wanda ya zo ya bi lungu-lungu sako-sako ya dinga yada wannan aƙidar har ya zama na waɗansu suka allantar da da Ali bin Abi Talib suka zama da shi Allah idan ya idan aka yi tsawa ana girgije sai su tasbihi suna tsarkake sunan sai na Ali ya kama su ya babbake su da wuta da wuta ya kona su Abdullahi bin Abbas ya mai inkari kan haka yace ba mai azabtarwa da wuta sai ubangijin wuta kun gane wannan da ke ko shi ba mai azabtawa da wuta sai ubangiji wuta amma da wuta ya babbaka su sai suka ce wannan ya tabbatar da cewar shi Allah ne don ya kona su da wuta ka ji ba kuma wannan har yanzu za a ga wasu daga cikin shi'a akwai waɗannan da suke ganin su suna da tasiri a cikin altakawinul kauni kasantar da duniya baki ɗaya akwai imam da ke kula da ruwan sama akwai imam da ke kula da kaza akwai imam da ke kula da kaza wannan da bakin su zaka ji suna faɗa sosai da sosai so wai shugabancin nasu ya huce shugabancin mutane su zama ka a'a ba wannan ba sun ɗibi sifofi na rububiya sun fada ma shugabannin su a gani barna da ke cikin shi an ci barna ce ai ba in ka ce barna da ke ciki akwai alkhairi ciki kenan sun tsagorin abin nan arnanci ne a ciki sosai da sosai sai ma ya ce wal khawarij da khawarijawa waɗannan su ne fadararru su abin da ya fadda khawarijanci shine kuma jahilci tun tukuru kenan jahilci ne ya fadda kaza da aka ce wani kafiri ne ba sai kafirci ya tsaya a gare shi ba sai ce a'a to wanda i kaza ma shi ma kafiri ne sai a ce wanda ya ganshi shi ma kafiri ne a ga zama ya san ɗan barna kenan Tunkiyoyi ne suka bata da wanne ya gansu da wanne ya sata da wanne ya ga kudin da wanne ya taba kudin da wanne ika kaza da wanne ika kaza da wanne ika kaza da wanne ika kaza <laughs> a gani Allah ta ya sauke wal khawarij da khawarijawa za ga su shi'a fa gaba ɗaya sahabbai sun kafartar da su in ban da wasu ce uku wasu ce hudu eh to ina aka ce uku ne ba su kafarta ba Ali bin Abi Talib mai kenan Fatimatu Zahra Al-Hasan bin Hussein Al-Hasan bin Ali na al bin Ali hudu kenan to kuma an ce uku ne ka uku ne kawai basu musulmi uku ne kawai basu kafirta ba to yanzu a cikin hudun nan waye kenan bai kafirta ba cikin su ko su ba sahabbai bane sahabbai ne to kuma an ce duk sun yi ridda sai guda uku su kaɗai ne ba su yadda ba a ita ta rasu ai ina salman al-farisi eh to an ce waje sun yi ridda sai kwaya uku to yanzu a kwaya uku a cire ɗaya a cikin waɗannan ka gane ko amma su kawari wai ba wai a cikin a cikin batattun ne duka sai ga in akwai dama dama a ciki to wanne ne dama dama din su su kuma khawarij gaba ɗaya sahabbai kaga ba su kafartar da Abubakar ba ba su kafartar da Umar ba ba su kafartar da Usman ba sun kafartar da Aliyu da duk wanda yi tarayya ko ta bangaren Aliyu ko ta bangaren Muawiya a cikin wannan yakin eh kun gane wannan da ke ko ma'ana kenan mun ji wannan bambancin ta na bangaren ta ɗaya bangaren kuma su shi'a sun ɗauki ƙarya ita ce ibada domin taƙiyya kashi casa'in bisa ɗari na addini shi yayi gini akan taƙiyya har suke cewa mai ita ce addinin wanda ke su kuma kawai suna ganin ƙarya ma haramun ce don duk wanda ya ƙarya ma ya kafirta <laughs> ka gane ku saboda tsabagen abin nan nasu <laughs> saboda tsabagen kautar da barna fa sabai suka daga kashewa a billah saboda ba san barna ba kenan suka daga kashe sabai wasu to akwai kabira tun kuce wannan da suke cewa duk wanda ya ga kabira dan wuta ne to akwai kabira kashe sahabi kuma Allah ta'ala ya sauke sun fa kashe sahabi sun fito sai wani ya kwakwali gyada a gona wani ya kama zai ci sai wani ya shaƙe mai wuya ya zubar da ita dan ba tashi ba ce eh ya yi zalunci kenan ya ci abin da ba na amma kuma su za zai kashe sahabbai jahilci kenan ai ai da haka za a gane abin jahilci ne ya bar da shi eh ba ilimi ne kawai ba ilimi kwata-kwata a ciki kawai <laughs> malin ya yi mana bayani sosai da sosai Allah ta'ala ya saka da alkhairi zai mana takaitaccen bayani tun da littafin ya yi tafiya ya tafi sai ce faman qaddama ababakari wa umara wa usmana wa aliyan ala jami'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yatakallam fil baqin illa bi khairin wa da'a lahum faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhiri kawai kai Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yace fa man qaddama Ababakar duk wanda ya fara gabatar da sai na Abubakar sai ya biyo shi da Umar sai ya biyo shi Aliyu sai ya biyo shi da sai ya biyo shi Aliyu ala jami'i ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan sahabban manzo Allah sallallahu ya fara gabatar da waɗannan hudun walam yatakallam fil baqin bai ce komai ba kan sauran sahabban da ba a faɗa ba illa bi khairin sai da fatan alheri sai da yarda Allah ya yarda da su wada alahu ya musu addu'a ta alheri to wannan mutumin fa kada kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhiri ya fita daga shi'anci babu shi babu shi'anci ma'ana kenan gaba ɗaya shi'anci ya gini ne akan tsine ma waɗannan da kafartar da su sauran dirasa ne kun gane wannan da kyau ko tsoraka sai mutum ya rike wannan da zaran ka ji mutum ya ce to ai shi abubakar din yayi kaza yayi kaza ka san wannan dan shi'a ne kawai a je gefe guda i gaba to wai dan karka ce yanzu tunda an yi karatu wai yanzu malam ya za a ka iya fita daga shi'anci baki daya ya za a mutum ya nisanci shi'anci ya za a ya za a dunkula mai shi'anci baki daya shine malam ya dunkula mai wannan ya wuce sai ce wa man qala al imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus faqad kharaja min al-irja'i awwalihi wa akhiri dan ma dan ba mala ya faɗa ba yace abubuwa guda 72 tushen su shine ne abubuwa guda hudu al-qadariyatu wal murji'atu wal shi'atu wal khawarij eh to kaga yanzu ya fitar da shi'anci saura nawa saura uku sai ce wa man qala duk wanda yace al-imanu qawlun imani ana hurta shi da baki a ce ashhadu Allah la ilaha illallah ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa amalun da kuma aiki da abin da shahada ta kunsa da sauran ayyuka na imani yazidu shi kuma imani yana karuwa na wani ya fi na wani wa yanqusu kuma yana raguwa duk wanda ya yarda da wannan don Allah ta'ala ya ce wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma imani kaga imani yana karuwa kenan imanu na yazidu bifaati ta'ati wa naqsu yakunu duk wanda ya faɗi wannan fa kharaja min al irja'i awwalihi wa akhiri kenan duk murji'anci ya taru ne akan su ba su da imani qaulun wa amal bane ba su da imani yana karuwa ba yana raguwa shi za sai ya ce a taqwa hahuna ba ruwan shi tsoron Allah a zuciya yake kun gane ko sai ga mutum ya sa wandan shi abin nan wannan shi iya abin nan yake da suna babban yatsa ma'ana ya tafi kenan sai da ya kai babban yatsa ya ce a imani a zuci ƙari wata zarce kenan ko ya kai babban yatsa wa man ƙala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma a kulli khalifa wa lam yara al-khuruj 'ala sultan bisayfi wa da'a lahum salahi faqad kharaja min qawli al-khawarij awwalihi wa akhirih wa man qal duk wanda ya ce as-salatu khalfa kulli barrin wa fajir sallah ta halatta a bayan duk wanda in yayi sa shi ta yi ma haka zaka fahimta wai in kana so ka gane sallar ka ta yi ko ba ta ba to shi wanda ka buɗin a karan shi in yayi sallar shi in sallar shi ta yi to an ka bi shi ta yi ka lura maganar in kana kokonta to wannan ya halatta ka bi shi ko bai halatta ba to kaddara shi sallar da yayi in dai sallar shi ta yi to in ka bi shi sallar ka ta yi khalas isa malam ya ce as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin yin sallah bayan duk mutumin da yake na kwarai ne ko ba na kwarai ba shugaba kenan wal jihadu ma a kulli khalifa kuma za a yi yaƙi za a yi jihadi a bayan dukkan wanda yake khalifa walam yara al-khuruj ala sultani bi sayf bai ga halaccin ya halatta a yi ma shugabanni tawaye ba a zare musu ta kubba ba wada alahum bis salahi yayi musu addu'ar Allah ya gyara su duk wanda ya ma shugabanni addu'ar Allah ya gyara su faqad kharaja min qawli al khawarij awwalihi wa akhiri kenan ci ya taru gaba ɗaya akan ayi khuruji bi saif a zare musu takobi a yaƙe su wa man qala al maqadiru kulluha min Allah خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة بارك الله فيكم و... Thank you. wa man qal duk wanda yace kun ga waɗannan abubuwan da mana yake faɗa yake sabon su sunna su ne suke cikin manya manya abubuwan da suke kafartar da wannan kungiyar da suke ciki wa man qal duk wanda yace al maqadir dukkan abubuwa na kaddara duk abu ma'aunai duk kasafi kun fahimci wannan da ke ko domin akwai kasafi da Allah ta'ala yake akwai kasafi na tun da Allah ta hala ya halaki duniya baki ɗayan su an kasafta ma kowa abin da zai samu mun fahimci wannan da kyau ko akwai kuma kasafi da ake yi a daren lailatul qadari shi ha yufruqu kullu amrin hakim amran min indina shi zaka kira shi lailatul qadari inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar no kenan biyu akwai kuma kasafi na kowace rana kullu yawmin huwa fi sha'an shi Malam ya ce duk wanda ya yarda al kullu ha min Allah duk abubuwan da Allah ta'ala ya kaddara baki ɗayansu daga wurin Allah ta'ala suke khairuha wa sharruha na alheri din da ma wanda ba na alheri din ba aljanu da suka zo magana cewa suke wa anna la nadari a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga sai suka ce urida mabani limalami sama fa'ilu am arada bihim rabbuhum rashada aljanu kenan suke sababbin musulunta sai suka jingina shiriya ga ubangiji eh sun musulunta sun musulunta suna farkon musulunta قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة wala da, eh eh, eh a ai suna ba da labarin ne wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam faman yasmi al'ana yajid lahu shahabar rasada yudillu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha yana shirye da wanda yake so eh mun yana batar da wanda ya ga dama yana shirye da wanda yake so eh mashi'a kenan yi za ga shi shike ce daga cikin shika kan imani da kaddara imani da kaddara yana da rukune guda hudu al wal iradatu wal ilmu wal mashi'a abubuwa guda uku kenan faqad kharaja min qawli al qadariyyati awwalihi wa akhirihi wa huwa sahibu sunna duk wanda ya faɗi wannan to ya fita daga magana kadariyawa baki ɗayansa ku kiyaye kadariya ba kadiriya ba kauna kai din ba sai an mai babu ja tare da shi kadariya kamar ruwa kafin فقد al من awwalihi wa akhirihi wa huwa sahibu السنة wadannan abubuwa guda aka ambata imani da kadara yana cikin shika kai imani guda shida wa an mina bil qadari khairihi wa sharri haka Allah ta'ala ya ce wa anna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kun gano wannan da ke ko yana da shika-shikai waɗannan shika-shikan guda hudu al-ilmu cewar Allah ta'ala ya san komai kafin ya faru raddi ne ga kadariya dan ba su yadda da shi ba su suna ce al'amur unufun ko duk abin da ka gani yanzu ne Allah ta'ala yake da masani akan sha'ub billah na biyu al-khalq Allah ta'ala shi ya halicci komai su suna ganin komai shi ya halicci kansa kawai saboda mutum shi ya kanshi kuma shi ya aikinsa eh sai na uku al'irada Allah ta'ala ba shi da iko akan mutum saboda da ya aikata mutum kawai shi kenan haka da abubuwa suka faɗa sai na hudu almashi'a cewar suka kore ma Allah ta'ala mashi'a wasu wasu kuma suka kore ma dan adam mashi'a dan sai riga sun rikici wai akwai mashi'ar ko babu ga Allah ta'ala da ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ashe kuna da mashi'a Allah ta'ala yana da mashi'a sai dai ta Allah ta'ala ta ce mai tasiri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik